الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك ذلك هو زام الكرنشي توفى با أنساني أنسى با به كراتو أنا أنا سام النسيحة أكي ga ƴan uwa jama'a musulmi domin kula da kuma a ainihin ababen da ke umfani mu duniya mu da lahiran mu to bisa ga wannan ba a muhammadu rasulullah a shi tambaya akan idan an haka karshen kiran sallah lokacin da aka cewa ala ilaha illallah suna cewa ba a sha muhammadu rasulullah ko kuma a kai ƙarshen ikama ana cewa la ilaha illallah suna cewa ba a cewa muhammadu rasulullah sai dai kawai a ce ba hada hula sharika lahu to lokacin da an ka ce muhammadu rasulullah an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da an ka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai haƙƙi na kai mai na kai mai salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cincinta duk lokacin da an kace la ilaha illallah to a ce muhammadu rasulullah saboda mi kalimar shahada ba ta cika kai da shi la'anna shahada ta la illa bihi kalimar shahada ba ta cika kai da shi sannan kuma can cikin sayyid buhari mun karanta wanda ce la ilaha illallah ya tsaya bakin nan wannan lambi na kiran sallah ya bi to in kace muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hada la ilaha illallah da muhammadu rasulullah ba a cika kai kuskure ba kuskure bane kuma daidai ne in an ka ce kuskure ne sai hudu inda an ka ce kuskure ne mm. a eh eh eh ba a da ke ibn saboda shazzun ne da ibn nana shi dai ta akan haka nan da sauran maluma sun ta akan zaman iqama zaman ikama suna shi da yake kowane lokaci ana daidai irin ababen da ke gudana ciki ne da kuma irin matsayin lokacin da kuma abin da ke damun mutane lokaci to alhamdulahi muna gode Allah subhanahu ta'ala da ya kasance manzo mu da an ka aiko muna Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai bar mu saki ba ya shin hida mana ka'idodi da dokoki wa'anda ya kasance wajibi na mu bi su sannan bayan wannan kuma mujaddidin mu Usman na Kodiyo ta gama da Allahu bi rahmatihi cikin hiznul awhami min jushil awhami ya kawo ababa guda hudu wanda ya kawo ababa guda uku wanda ce ya nakalto su daga Ahmadu Zaruq fi umdatul murid sadiki daga cikin abin da mujaddidi ke cewa watan al'umuru lati yuntafa biha ihdasu ma laysa na ad-din fihi al'umuru al'amura allati yuntafa wadda ake korewa da su wa'anda aka kore ihdasu farar da ma laysa min ad abinda babu cikin addini fihi asan ya ciki watan kama qala ahmadu zaruqu tamko da ahmadu zaruqu ya fada fi mutum muridi sariki salatun ababa guda uku na watan a wannan sahibu unzati muridi sariki ahmadu zaruku ya kawo ababa guda uku wanda ya kasance duk abin da a cikin addini wanda an ka fara su wanda bai cikin addini in ana son a kore shi to ana kore shi ta hanya uku hanya ta farko ya ce al'ula ta farkonsu watan a ya ce watan tasiful itikadi watan ingantar da niyya ingantar da aƙidaka watan da haisu yi illa iqamatu hukumati shari'i tasihul itiqadi ka ingantar da itiqadin ka watan bima yuwaddi ila hukumati ila hukumati shari'i ta hanyar da sai kai ga watan ka girmama da manzon sallallahu alaihi wasallama